'yan uwa ina muku fatan alkhairi kamar yadda kuka sani ɗazu na fara wani karatu sai na ga na sheikh musa yusuf asali sunna allah ya ƙara masa lafiya da nisan kwana da albarka cikin rayuwa na ga malam ya hau to ni kuma sai na sauka kamar yadda ake faɗi a wani masar wai la yufta wa malikun fil madina ba a ba da fatawa mutukar imamu malik yana yana madina shi yasa wato yan uwa kamar yadda kuka ji ɗazu na janyo hankali game da wa'insu yan uwa wato game da wannan ƙadiyya ta wannan mata ya kamata yan uwa kada yan bida'a su samu dama daman su suke yi a gudu daga filin daga su koma wani bangare suna surutu to wannan mu zantukan shi nan ku muke kai wani haka kuma ba za mu waiwaya ba wancan jahili ma yakan iya zama ba aya ba hadisi ra'ayi ne ta kyauta ba ta kyauta ba babu janyo aya babu zancen hadisi eh, jahili ma a bakin mai shayi yakan tattauna wannan mas'ala a mas'ala muke tattaunawa ta karatu kuma karatun cikin littattafan shegunanku wanda suka yi wa addinin musulunci barna amma jama'a muna tsamun su alhamdulillahi wallahi jama'a suna fahimta da haka yan uwa kamar yadda na jawo hankali waɗansu akwai waɗanda ba ahli sunna ba ne ba saboda kishin su wa malamai za ka ga suna kausasa kalmomi wannan duk bai kamata ba Allah ya shirye ta Allah ya sa ta gane Ba dai kada a karkatar da mu ga wannan abu da nake kai shine shewunan ku muke tuhuma nan ne mahallin nizaɗin da aka ɗazu na ɗan yi gabatarwa haka cikin wannan littafin na ce bonus ne an gane bonus ne na buɗe eh, saboda kada wa'insu su ce ai ya zo ya yi karatu ya tafi bai buɗe layi ba zan ƙara karanto abin da na karanta ɗazu buɗe layi idan ɗariƙa ta haifi ɗa kuma ya fito ya kare ya ba mu amsa cikin wannan haka za mu ta yi har Allah ya karɓi rayuwar shi yasa ɗazu mun karanto cikin wannan littafi na jawahirin ma'ani inda suka ce wai sheikh ahmad tijani ya ce innal auliya lalle su waliyai ya rauna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ya ƙazatan suna ganin annabi sallallahu alaihi wasallama kiri da musu wa annabi sallallahu alaihi wasallama kuma shi manzan Allah ɗin ya haduru kulla majalisin au makanin zala ɗin yana halattar dukkanin wani majalisi duk inda ka ga manzan Allah ana majalisi yakan halatta au makanin ko wani waje shi yasa akwai waɗanda da yawa idan aka tambaye su hadisin manzan Allah sai kawai mutum sai ya ɗaga hammatarsa sai ce ai ga manzan Allah ɗin wannan hadisin ka ne sai wai sai manzan Allah ya ce masa ba nasa ba ne saboda haka suka gina aƙida su mummuna a kai cewa ya haduru kulla majalisi manzan Allah yana zuwa kowane waje au makanin yana zuwa dukkanin wani bigire ko majalisi arada da manzan Allah ya nufi ya je bijasadihi da jikinsa rike nan da jikinsa wa ruhihi da kuma ruhinsa manzo Allah yana zuwa wannan madarasi wai wa annahu ya tasarrafu cewa manzon Allah din yakan yi tasarrufi mun ce shi ne jujjuya al'amara wane mutu sai ya mutu saboda shi tasarrufin Allah ya bashi kumfa ya kone ne eh, kujera Allah ce ya sauka ya bawa manzon Allah anan kafin ka yadda ya ba manzan Allah sai a je can gaba a ce ai ya ba shi tijjani ma eh wa kam lahu min tasarrufin fil awalim wa kam lahu min ru'ya li khairil bariyati haka ne wallahi yasa suke da wannan mummunar akidar duk abin da annabi yayi shi ma wali zai mm to haka wa annahu ya tasarrafu shi manzo Allah din yakan yi tasarrufi wa yasiru yakan yi tafiya haisu sha a duk inda ya sofi a ɓarin ardi fil malakuti a sassan duniya ya ce wa huwa bi tihi shi manzon Allah yana yanda yake a sakamanninsa allati kana alaiha da mautihi wannan yanayin nasa da siffar tasa wacce ya kasance yana kai kafin ya yi wa fati lam ya tabaddal min shehun babu abin da ya canja daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa annahu mughayyabun anil absari wai shi manzan Allah din mughayyabun abin karewa ne anil absari ga barin idan duna ba sa ganin sa yace kama ghuyyibatil mala'ikatu kamar yadda aka kare mala'iku su ma ba a ganin su ma kaunihim ahya'an bi ajsadihim tare da cewa su din rayayyu ne da jukkunan su to shi ma manzon Allah irin haka aka yi masa duk wannan abin lokacin da manzo Allah yake da rai bai ba mu wannan labari ba yanzu shehu tijjani ne yake ba mu labari kuma abu ne wanda yake na gaibi dan duk abin da kaji an ambaci mala'ika ai mala'ika yana kaza za a yi kama irin ta mala'ika za a canja wannan duk gaibi ne gaibiyat ne da haka ba yadda za a yi mu karɓi wannan gaibiyat daga shehu tijjani amma manzo Allah shi bai gaya mana ba kai asali ma manzo Allah sallallahu alaihi cikin hadisi cewa yayi ku yi min salati domin ana isan min da salatu har wani sahabi ya ya rasulallah ya ya za a isan ma da salatu mu bayan ka zama ƙasa ka ji diddige Allah ya ce ƙasa ba ta cin naman annabawa wani hadisin manzan Allah ya ce Allah yana da mala'iku da suke kewayawa a duniya aikinsu kawai su isa da manzan Allah sallamar da al'ummarsu suka yi masa kawai aikin su kenan wancan a farke manzan Allah ya gaya mana cikin hadisi amma na shehu tijjani yana cewa manzan Allah shi ke zuwa yanzu ga manzan Allah ya ce mala'iku ne suke isan masa nan shehu tijjani ya ce manzan Allah ɗin ne yake zuwa da jikinsa da ruhinsa ga shehu tijjani ga manzan Allah sai ka zaɓi ɗaya sa'an nan kuma wai yake cewa ya ce za a rada Allah an yi rahu abdu idan Allah ya so bawa ya ga manzan Allah ɗin rafa a anul hijaba sai wai Allah ɗin ya ɗauke tsarin kariyar da aka sa aka kare mutum gabar manzan Allah sai kawai sai mutum sai ya gan shi sai ce fa ya rahu ala hayatihi allati huwa allati kana huwa alaiha to shi mutum sai ya ga manzan Allah ɗin a hayar yadda ya kasance kafin ya koma zuwa ga Allah. Wannan magana tana cikin kitabun rima wanda ke cikin hamish na jawahir ma'ani juzi'i na ɗaya shafi na ɗari da casa'in da takwas zuwa ɗari da casa'in da tara haka aka ce. Sannan na karanto wannan baitin kuma wanda wannan baitin yana cikin addu'ratul kharida aka ce wai wa yaron yaran ya fi hali ya ƙwazatin. وليس يغيب عنه مقدار طرفة ويسأله عن كل أمر يريده فيا ربي ورثني مقام وسيدتي والله قرياني وكان يرى النبي يا كسن تينا غنن النبي شيوا شيو تجاني في حال يقظة كريدة مزو أفركي أهالم فركي وليس يغيب عنه مازالا إن بزمن تينا قويا قبل shehu tijjani ba mai ƙidara tarfatin daidai manzala din yana tare da shi duk inda za su shi za a shiga ban ɗaki don ci aka yi miƙidara tarfatin da manzala yake shiga ban ɗaki shi tijjani da manzan Allah shi tijjani ga iyalinsa yana kwance amma yana tare da manzan Allah na ba girmama manzan Allah ba ne wallahi babu kimanta manzan Allah cikin wayannan zantuka sannan wai sa'aru yana tambayin manzan Allah din an kulle amrin yuridu dangane ga dukkanin wani al'amari da shi yake so sai ya tambayi manzan Allah ya ce fa ya rabbi wa rusuni maqama wasilati wato miras na kaka sai na Umar sai da ya ringa tamanni ce kai ina ma dai manzan Allah yana nan saboda ga mas'ala ta gado ta faru yace da manzan Allah yana cikin mu da ya warware mana amma ga shi yanzu shehu tijjani shi ya qazata lama naman wa wa an kulle amrin yuridu duk sahabbai da suka shiga ɗibuwa sahabbai da suka shiga wani yanayi suka ringa kwaɗayin ina ma dai manzan Allah yana nan ya da su daga cikin wannan yanayi amma duk gaba ɗaya ba wanda ya ce ga manzan Allah ya kiri da wuzu ya ce ayi kaza duk suka yi yaƙi suka kashe kawukansu waɗansu suka rasu wa'ansu aka zubda jininsu bil mu'minina ra'ufur rahim amma duk bai zo ba sayyidatuna fatima gurin rabon gado da na abubakar amma duk ba wanda ya ce ga manzan Allah ya ce kaza aka zo aka samu matsala duk abin da ya faru ya faru amma ba wanda daidai da kiftawa ido ya ce ya ga manzan Allah ya ce kaza wato tausayin manzan Allah yana gani ana zub jini mahimmancin jini manzan Allah ya kalli Ka'aba ya ce kina da matsayi a wajen Allah ya ce amma ran mumini ya fi ki matsayi Assalamu alaikum Assalamu alaikum Eh ina karatu ma da su Eh amma na kusa an gane duk abubuwa suka faru wato ran mumini ɗaya maza Allah ya kalli Ka'aba ya ce tana da girma a wajen Allah amma ran mumini ya fita to muminin ma mai tsada irin na wanda ya rayu da manzon Allah da zubar da rai da ba wa shehu tijjani wa'annan abubuwan dan Allah wanne ne ya fi kima a wajen Allah amma duk ba a ga manzon Allah ba sai shehu nan ya zo kuma ya bashi wani abu a da Allah za ka dai haka aka ce walaisa ya riba dara miqdara Ba baya ɓuya ga barin shi shehu tijjani manzan Allah ɗin dididibtawa ido wato kullum yana tare da shi amma ta nan ne na ce wato suka ce kuma wai wai sadar yake wai wujjai yana shi ne ya tasirantu da mutanen Maroko shi shehu Tijjani baya kama hannunsa yana sadari saboda me ya tasirantu da mutanen Maroko saboda su ‘yan malikiya ne sadari suke wato zamansa a cikinsu shi yasa ya tasirantu da su har ya bar aikin manzon Allah to in zama ne da mutum za a tasirantu da mutum har ya kai ana koyi da shi gurin abin da ku a wajen ku kun tabbatar manzan Allah bai yi sadadu ba amma an tasirantu ai kamata yi ya fi tasirantuwa da manzan Allah wannan su ne abin da na karanta ɗazu su ne guda biyu babu nan wani tari yanzu zan buɗe layi sai a yi kira abin da ya sa dare ya yi ku yi haƙuri saboda ba na karatu na riga na saba a kawai na zo na a ce kawai na zo na yi karatu a ce kawai na tafi babu kira wallahi ban saba ba bana jin daɗi eh saboda gani nake yi wa ban yi adalci ba na zo na faɗi na faɗi na faɗi kuma kawai kai ka tsaya kana kallo na kana jina kuma ban baka dama ka faɗi ba a ban ma adalci ba eh, la yusabu ila sakitin qawlun eh sai dai kuma lakin sukuta fi ma'radil bayani Bayanin kuma eh, lakin sukuta ko eh, lakin sukuta fi ma'aradil hajati bayanin. la yusabu ila sakitin qaulun lakin sukuta fi ma'aradil hajati bayanin kuma yawa saboda as-sukutu ridan dan haka shi yasa bana iya in tafi ku ya haƙuri shi yasa bana iya in tafi kawai shi yasa ga nomba nan haka duk wayannan magungunan karya ne ba da su ba assalamu alaikum na'am barka da zuwa shi ina wani malam na gajiya alhamdulillah wa Allah ya sa ka da alkhairi amin amin amin Allah ya karba mana Allah Allah Allah ya sanya a mizani amin amin wallahi wallahi malam eh, koran zuwa dan malam sai wallahi wallahi darajar sayyidina Abubakar da sa duk wani sahabin manzan Allah kai har ma da tabi'i tunda annabi ne musu stam ne sun fi su ne mafi alkhairi a cikin al'umma da karninsa da wanda suke su da wanda suke su to wallahi idan da a ce ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne to wallahi su ne mafi dacewa da shiga manzon Allah sallallahu bayan yayi wafati fiye da wani daga baya sannan mana abubuwan da ka lissafo abubuwa da dama sun faru kama daga kan kalifanci sabanin kalifanci kama daga kan Eh, zubar da jini da aka yi tsakanin musulmai da musulmai kama da maganar raman gado kama da abubuwa da dama da suka faru wallahi idan da a ce wanzu ana sassan yadda yake bil mu'minin ra'ufu rahim kamar yadda malam ka ambata to wallahi shi ne ya fi dacewa ya bayyana da ya su kara fiye da ya bayyana daga baya canja babu wani abu wanda ma ya saba da shari'a ya ba da abin da shi karan kansa bai bayar ba gashi Allah ya yi mai shaida ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan daga wannan rana babu wani hukunci da ya sake saukowa in dai hukunci ne da za a ce musulmi su yi amfani da shi sai daga baya bayan wa Fatima sallallahu da sama da shekara kusan dubu ɗaya sai a ce annabi ya dawo ya ba da wani abu wanda har ya mafi wanda shi zamanin shi yake nan wani wani irin wani irin san kai ne da kuma rashin tunani Allah ya saka da alkhairi Allah shirye su za su shiryo ba ba su yawa da Allah ya kiyaye mu daga sharri su assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan shi ne magana wallahi abin akwai ban takeici assalamu alaikum wa alaikum assalam shay na'am dan wa da muke assalamu alaikum Wa alaikun salam. Abdulmajid Abdulmajid Abdulrahman daga ƙasar Libya. To Abdulmajid Abdulrahman muna jin ka daga ƙasar Libya muna ji. Wallahi shaidu gaira ka kawai wallahi. To Allah ya saka da alkhairi na gode. Allah ya ƙara zumunci. Allah ya cikin rahamarsa. Amin ya rabbil alamin. Amin na Allah ya alaikum. to ɗan uwa na yi kiran assalamu alaikum alaikum salam malai yayi na'am ina wuri da wa muke da gida alhamdulillah ina nan sai malam daga nan Kano na na'am sunana Husaini daga Kano to malam Husaini barka da zuwa muna jin kamar Husaini yau malam kira ne kawai in gaishe ka sau da kullum ina bibiyar karatutukan ku da kai da su malam Musa kuma Allah bai sa duk lokacin da zan kira ba a samun sa'a ya shiga sai yanzu Allah ya Na kira in gaishe ka maka fata alheri abin kuke kuma wala Allah ya saka alheri Allah ya biya ku. Allah ya kare shi da zuwa masu masu masu bane ubangiji masa abin su gaskiya ne Allah ya shirye su. abin da ya kamata mm, ku mm. ya kira. alaikum. Alaikum salam wa Na'am dan wa da wa muke magana? Malam barka da wani kana magana da Hamad Umar daga Libya. To Malam Muhammad Umar daga Libya ko muna jin ka Malam Muhammad. Eh insha Allah. Eh, muna lafiya. Alhamdulillah. Malam san da kokari Allah ya kara hazaka da basira. Amin amin amin. Allah ya fahimtar da mu. Muna alfahari da kai kuma muna jin jinjina maka sosai Malam. Ni ma ina alfahari da ku. Allah ya sa soyayya ta amfane mu. Allah ya saka Amin amin. Amin amin Malam. Amin. Akwai na ga Malam Musa yana kira. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam tula barkatu Malam Kanabi. Malam Musa barka zuwa an lafiya. Alhamdulillah Malam Kanabi. Ina ina maka fata alheri. Ni ma ina ma fata alheri Malam Musa. Ya ya karatu. Muna jin daɗin karatu. Wala ana nan dai ana ta yi. insha Allah Allah ya taimaka muku Allah kuma ya karfafa muku goya duk malaman mu malaman malaman suna Allah ya karfafa muku goya insha Allah Allah amin amin amin malam malam malam nace bi isnillahi ba za a iya karkatar da mu topic ba wallahi <laughs> saboda wallahi saboda malaman duk wanda ya fahimci suna, wallahi shi ne wanda ya waye wani dabaran da mutum zai yi in dai malamin suna ne in dai wani ne daban ba ka iya ka juya kan malamin suna domin suna shi ne wayewar duniya ba wani dabaran da za ka yi ka ce za ka juya mu da malamin suna ba ka iyawa mm. to saboda haka ba za a iya karkatar da mu akan topic ba mm. topic da malaman suna suke kai na na kariyan suna, na kariyan wanda suke so su bata addini wallahi malaman suna, suna kai kuma muna gode muku da wannan babban aikin da kuke gaba ɗayan ku Allah ya taimaka muku Allah ya kara insha Allah assalamu alaikum wa alaikum salam mun gode malam Musa ai malam Musa muna nan topic eh, muna kan topic ai ai malam Musa Allah na tuba assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam sheikh da wa muke magana Malam Sani Umar ne daga birnin Yamai. To Malam Umar barka da zuwa muna jin ka. Malam Sani muna gode muku kuma abubuwan da kuke yi Allah Ubangiji ya karkace ku. Wallahi kuna fito mana da abin fili. Alhamdulillah Allah ya karba mana. Amin amin duk wannan da kai suke nan suna abin ga gani ba gani yanzu babu zancen matsala ta karatu su zo su ɗauko su karantar da mutane mutane su gane. A'a sai dai a yi jiran malam in ya yi sun tuka abu a koma a yi ta wannan kuma ba ba ba ba yi bane eh gaskiya ne kuma abin da eh, ke faruwa malam Umar malam Umar eh eh shi yasa wato mu ringa tsayawa kan tobi saboda kana ji duk irin abubuwan eh. da jahilai suke zuwa su yi a baya wallahi suna zaton cewa malaman ba su zaci cewa malaman malaman al'umma sun yi karfi a cikin al'umma ba ne Yawwa, to amma yanzu kana ji in suna da hankali, in suna saboda a yanzu waɗanda suke fitowa suke kausasa zantuka, waɗanda suke fitowa suke nuna kishi ai ba ‘yan izala ba ne, amma saboda yau da gobe. Wallahi gaskiya wani ne ma ba shi bai da ba alaƙa da izana ya ce amma wallahi ya ce gaskiya a duniya ko da kake nan ta kusa ta ce ce gani ba malam daurawa. Ya ce magana ce. Wani abu kana ji. Shi ya sa ma dan haka eh. ni wallahi zancen wannan topic din ma bai a kan karatun da za mu je karatun shi ne muke. Wannan wannan a shi ne muke so ai ta ɗauko shi. Mu da jama'ar gari. Wallahi mutane suna fahimta. yawa mu kyare su da jama'ar gari su yawa mu ne mu ci gaba da karantarwar mu da Allah kuma Allah wani zai karfe ku amin amin ba da shekara ba ba da shekara na sauran da hindu sai ga tunda malam malam ya ce zai dauko da gaba ɗaya gaba da hakika gaba ɗaya sosai kwa sosai <laughs> Allah Allah ne ya taimake ku wallahi amin amin amin Allah ya saka da alkhairi a yanzu ma muka fara ku assalamu alaikum Assalamu alaikum. Abu Raihan. Assalamu alaikum. Mala Abu Raihan na daga ka kana da matsalar ne. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Na'am dan uwa da muke magana. Eh barka da yawun lafiya da wa muke magana. Ana tare da Abdulmalik daga nan ƙasar Algeria. To, Malam Abdulmalik daga Algeria muna jin ka. Da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. Na'am, alhamdulillah, mun gode wa Allah. To, madalla, madalla, gaskiya ba wani abu bai sani kira illa kawai ina godiya da jinjina da kuma fatan alkhairi. Allah ya saka da alkhairi, Allah ya haɗa mu cikin ladan ni da kai. Allah ya haɗa mu cikin ladabi da kai Allah ya karɓa mana Allah ya sa mu dan shi Allah ya amfanar da al'umma da abin da muke Amin haka muke fata kuma ita da sakon gaisuwa ta zuwa ga babban malamin mu wato malam Musa Yusuf insha Allah sai malamin bai barci ba yana jin ka insha Allah ga wani dan uwa na assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malaka muke magana kana magana da Ali Abubakar daga Libya to malam Ali Abubakar daga Libya muna jin ka da farko dai na maka fata alkhairi ni ma ina ma fata alkhairi yi na gode sosai eh me yake ce Ali dai da tambaya ce yake so in yi to Allah ya sa na sani amma kar ta fita daga topic insha Allah cikin topic din take to ba matsala insha Allah yau muna jin ka malam yanzu magana ganin annabi da ake yi Hmm. menene bambancin mu da sahabbai menene bambancin mu da sahabbai hmm. bambancin mu da sahabbai shine su sun ga annabi kuma sun karbi addini daga annabi hmm. ko to yanzu sun ce shehu sun ce shehu tijani ya ga annabi kuma ya karbo wani abu daga wajen annabi kuma gani na dikiri da kuma sun ce kuma shi shehu tijani ba sahabi ne. anya kuma ganin abu a karɓa wurin nan la shek da'a ma yuribuka ila ma la yuribuka wallahi wallahi abubuwan ne kawai idan ana kai ma sai ka kai ga ana zaka ma ka doka na kai hankali mu dai anan kaga shi yasa akwai tukka da warwara manzon Allah ya gaya mana Allah yana da mala'iku waɗanda kawai suke kewayawa cikin duniya aikinsu shine su isarwa da manzan Allah sallama ta al'ummarsa Kawai. Haka aikinsu kawai yake. Haka Allah ya zaɓe su. Sannan manzon Allah sallama ya ce duk inda kuke ku yi mun salati saboda salatun ku tana isarwa gare ni tana isuwa zuwa gare ni. Haka manzon Allah ya ce. Da haka manzon Allah bai gaya mana shi yana zuwa da kansa ba. Amma nan Shehu Tijjani ya ce wai wa annahu sallallahu alaihi wa sallama يحضر كل مجلس أو مكان أراد بجسده وروحه to kaga wai manzon Allah yana halatta dukkanin wani waje in ya so ya je sai ya halarci wajen to kaga ya ce manzon Allah shi abin da ya gaya mana cewa ana kai masa salatin zuwa inda yake To amma kuma wannan sai Shehu Tijjani ya ce wai shi yake zuwa. To ba yadda za a yi musulmin zan Allah mai yadda da Shehu Tijjani zai yi ba. Zai yi ba zai yi ba zai yi ba ko alama. To yanzu magana to su waɗancan mala'iku masu kewaya. To me amfanin su idan shi annabi shi karan kan shi na tahowa ya saurara. <laughs> Saboda Allah ba. Wai ya zai layi. Eh. kun ce mutum daga ba kun ce mutum daga ba sahabi ba ne kuma kun ce shi shi ya ga manza Allah kuma ya karbo a barbarin manza Allah kuma zama sahabi shi ne ka ga manzan Allah ka karbi ka karbi addini da kai shi shi ne kai sahabi Allah ya sa su gane amin su amin amin su amin Allah ya sa sannan kuma kaga abin da ya bada mamaki shi ne. sun eh? ce Shehu Tijjani zamansa a Maroko ya tasiranci da mutanen Maroko shi ya sa ma yake sadalu to kuma sai gashi an ce baya rabuwa da manzan Allah daidai da kiftawa ido amma duk da aka bai tasirantu da manzan Allah ba yana ƙabudu, ya tasirantu da na Maroko Allah ya sa Allah ya su Allah ya sa su gane assalamu alaikum ba Ali za mu dau wani ka ringa sa hankalinka wallahi ka ringa sa hankali malam na ga malam rabiu ya yi kira haka wannan shi ne ahli suna ku basu da mutanen gari mu karatu muke zancen malami ne daura ku basu da mutanen gari wallahi suna ta yi ƙarfi suna yanzu ta yi ƙarfi da mutanen gari saboda yanzu mutanen gari tun malaman sunna suna faɗakarwa suna faɗakarwa tun ba su gane su ba tun ba su gane malaman Allah ɗin ba yanzu hatta kai jama'ar gari sun gane suwaye malaman Allah ɗin su ba suke da kima wayannan mutanen ko duk yanda suka zauna ƙoƙarinsu su ɓata malaman sunna to jama'ar gari kuma sun gane yanzu don haka muga topic ɗinmu nan shine kara karatu cikin littattafan ku munanan aƙidu da kuka sa mana cikin musulunci su za ni ta fitowa shi sa ba za mu sauka daga kan topic ba wannan shi ne topic assalamu alaikum malam rabiu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu malam muna jin lafiya barka da zuwa ya iyali ya gida ya gwagwarmaya Allah malam rabi ya abokan ka na karo da na boci a ah, wallahi daga suna suna ta kuma alhamdulillah Allah ya ba su Allah ya ba su lafiya Allah ya shirye su amin amin amin an ga alama kamar suna ɗan taba-taba da ɗan wani abubuwa haka na. Ah. To yanzu malam wato ni tambayar da nake so in yi malam ita ce. Eh, malam Rabiu kamar ya taba taɓe. ban da mai tabe-tabe da bana masu tabe-tabe da masu abu ana karatu sai ku zo kuna ɗauko wani magana wata wata iska can kuma da ita wani abu wai daga faɗan wani abu kalma ɗaya sai ku ɗauka ku yi ta yi halka halka wai yan ta'adda yan wane ne malam ya yi maganin su mun ba su da mara ai tun da dabara suke yi mun ba su da shi. to eh da ina ganin malam rabiu ma da mu bau wannan zantuka saboda nan wani mutanen ko duka suka ci sannan kuma eh. bayan da za a yi su kare sai da waɗancan zantuka hmm. shi yasa dukan za mu ƙara eh, ya yi kyau ai yanzu ai tambayar damar da nake so in yi ma ita ce shi yanzu shehu tijjani ya ce yana ganin annabi sallallahu alaihi wasallam giri-giri har yana ba shi eh, hmm. addini hmm. ya kawo wani sabon addini to shi ne yanzu nake gani kenan yanzu addinin musulunci bai cika ba kenan ba a gurin yanke tijjaniya ba ko wallahi malar eh malar rabi ni dai abin da nayi ai ka san yadda suke cewa eh. sun ce ba da sabon abu ai ya zo ba me a ciki kaza ne me kaza a ciki ne to ni kawai ni tambaya ta ɗaya a wajen eh. zancen da ya gudana tsakanin manzon Allah da sahabbai yaya sunansa ai ranar nan ba ka yi ma malam malam abada ji a ilmu zinatin fata ya baka ansa ba Ya yace kai wannan tambayar su ba su baka ansa ba amma jawahirul ma'ani ya ansa maka ai ai hadisi ne wai To, yanzu so idan ka ce hadisi ne kalmar hadisi istilahi ne na malaman hadisi. Sai mu koma mu sai mu binkita mu gani me sharaɗin karɓan hadisi. Dole sai an sami ittisalus sanad. yau idan aka samu al'inqita ko kuma adamul mu'asara to ƙarya kake wa mutum yanzu duk zantukan shehu jani sai mu sa su a bola saboda an samu al'inqita saboda bai yi zamani da manzan Allah ba bai haɗu da manzan Allah ba malaman hadisi sukan san sukan gane mutum bai yi mu'asara da mutum ba ta hanyar tarihi akwai ulama'u tarihi suna da al suna da alwafayat littattafai da aka yi akan alwafayat kawai duk wani rawi da ka gani duniya duk wani rawi an yi magana a kansa da shekarar da ya rayu da mutanen da ya rayu da su da malamansa da ɗalibansa da mutanen garinsu da tafiye-tafiyen da ya yi da halayensa eh. duk an yi magana akwai eh duk an yi magana ba wani rawi da za ka ɗauko a duniya malamai fa sun gama komai wa addinin nan babu babu sunan shehu jara a cikin su a babu a ciki sam a <laughs> ah, babu wallahi wallahi babu <laughs> babu gaskiya gaba daya babu kakaf malam rabiu ai yanzu duk wannan aikin da aka na maluman nan babu zuwa yanzu tana ciki yanzu da za ka eh, tambayi Google ka ce malamin hadisi Shehu Tijjani wallahi ba za ka ga ansa ba. Eh gaskiya. Ba za ka taba ganin wannan amsa ba a ce Shehu Tijjani malamin hadisi ba za ka taba ganin amsa ba. A. <laughs> Ah. Shehu Tijjani Shehu Tijjani ma an ka buga sai dai sun maka watan nan. Me zuwa wani din haka nan me wannan dinnan. <laughs> Haka na gan shi. Malam Rabi, Malam Rabi. Sannan kuma idan <laughs> hadisi ne, idan malamin hadisi ne ka tambayi gumari. Gumari sufi ne a cikin aljawabul mufid. Da ya zo magana a kan Nasiruddin albani yana da bambancin fa aƙida fa tare da shi. Amma da ya zo sai da ya tabbatar malamin hadisi ne. Gumarin? wallahi sai da ya tabbatar da babban malami ne albani amma da ya zo kan shehu tijjani shayi tun da yake bai taba ganin da jari irinsa ba shi Tijjani jiya da jar. wallahi abin da ya ce kenan ya ce shi fa ba sa lissafa su daga cikin ma ba sa lissafa shehu tijjani daga cikin masu musulmai ma kwata-kwata subhanallah to shi na kadai aka jaji ko mana shi ake nara mana shi da karfin siya ni abu ma da yake to shi yasa dai kaga malaman hadisi sun yi komai akwai littattafai kowane rawi idan rawun siƙa ne an yi magana an wasaƙa shi eh. idan rawun wannan ne ba siƙa ba ne eh. to an zo an a fashi wannan rawun duk wani rawi da ka ɗauko wanda ke rawaito zantukan manzan Allah. An yi magana a kansa, amma ba a yi magana a kan shehu Tijjani ba gaskiya. Hatta a cikin wanda aka dau a faɗin ma babu shehu Tijjani. Babu shi, babu shi. Ai, ai ana ma zancen malaman harisi ba ma a zancen shehu Tijjani A wala ba za ka ba. mana idan na fahimci maganar ka sosai kwata kwata kwata kwata ma ba a san shehu tijjani ba kenan ma a wani duniyar musulunci kawai a wannan lokaci eh a duniyar sufanci dai an san shi amma a duniyar ilimin hadisi eh, a babu zancen shehu tijjani in babu in ka ce in in kace min a duniyar sufanci hmm. yanzu ka ɗauke shi ka kai shi duniyar shi abdul kadir kenan a'a ka san sufayen ai kala kala ne akwai sufaye na ‘yan farko a eh. wa'i, tatattun tataccin sufaye kenan kuma ahal sunna ne, amma suna da wa'insu halal su ma nasu. Wanda ya saba wa sunna ko kuma dai suna dai kan Irin wa'insu zallat da aka samu, ai asali kana ji, eh. kamar yadda Ibn al-Jauzi. ibn al-jauzi da ya zo magana a kan sufanci ina da littafin a nan kuwa nan yana magana kan su wannan sufanci yace marabarsa da zudu ne, shi sufanci an zarge shi amma zudu gudun duniya ba wanda ya zarge shi ka fahimta eh. saboda asali kana ji san Allah ne yasa kuma aka karkace daga kan hanyar manzan Allah kuma waɗanda suke sufaye na farko sukan yi ƙoƙari su yi taharri na sunna su yi kardado su nemi sunnan manzan Allah neman ta masu ke irin su Sheikh Abdulkadir Jilani kenan ahli sunna ne irin su Junaid irin su bin Iyad irin su Abu Sulaiman Addarani irin su Ma'aruful kirahi irin su sa'ad bin abdullah kaga su wa'annan ta ahlus sunna kenan shi yasa kana ji hatta a cikin sufayen Sheikh Abdul eh. Qadir Jilani cikin littafinsa eh. wanda ya ambace shi da wannan sirrul asrar sirrul eh. asrari fi ma yahtaju eh. ilayhi al-abrar eh. yayi fasali guda yace faslun fi bayani ahli tasawufi yace isna ashara sinfan yace babi fasali wanda zai bayani akan sufaye sai yace kashi sha biyu ne sai yace duk yan wuta ne sai dai guda ɗaya kawai a cikin sufayen a can wancan lokacin nashi ma ya ce shi su goma shi sha nawa sha biyu sha biyu ne sai kuma duk ɗan wuta ne sai dai guda ɗaya. kuma ya girma ya girma shehu tijjani shekaru nawa. ai da shekaru ɗaruruwa za ka ce shi fa shekha abdulkadir jilani ana yi jira shekara ɗari biyar ɗari hudu zuwa biyar shida iyaka nan shehu tijjani ana magana shekara dubu ɗaya dubu ɗaya fa hijiran manzan Allah dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin sannan aka haife shi. To kuma ka san bayan lokacin an kirkiri ɗari ko ɗari ko har da tashi tana ciki. Sosai kuwa, amma ai da ya zo ya ce gaba ɗaya duk yanzu tasa duk ta haɗe su. Wai faɗa, wai gaya mishi. a wallahi haka yace cikin lissafi yace kai har mahadi in ya bayyana sai ya karbi tijaniya duk kuma wanda ya yi ƙarya ne je buɗo gurin shehu da yin hoci ma ce mahadin ya zo a dan tijaniya ne eh tabbas an faɗa haka har mahadi in ya zo sai ya karbi tijaniya yanzu malam sun ce sun ce ko ina mutum yake ana irin zaman na manzon Allah yana gurin Mm. sallallahu alaihi wasallam to kuma sun ce idan suna wazifa su sai na abubakar sai na ali sai na umar su ma suna zuwa ne akwai a cikin addu'aratul kharida eh, eh khulafa'ur rashidi da gaba ɗaya suna zuwa sai na abubakar umar usman in ma kana karanta jauhara suna zuwa Mm, haka yi. To me yasa me aka zaɓi guda hudun nan kawai ba a ce duka goma sahaban nan bane wanda aka musu alkawarin aljanna. Kaga wannan da a ce Shehu Tijjana yana nan da mun yi masa wannan tambayar, amma idan 'yan ɗarikar nasa suka bugo yi wannan tambayar, amma ni ban san amsa ba. Eh, gaskiya ya kamata su zo su ansa wani me yasa suka zaɓi su hudun ba su cike duka goma ba sannan idan su hudun suna bin su kullum waye babba waye babba tunda da akwai manzan Allah a cikin su kaji biyar kenan mm. waye babba shi shi tijjani ne babba ko kuma manzan Allah bai ba ba saboda yanzu nunawa yake yi kiran suke yanzu ba maganar da suke faɗa maka ita shine su suke kiran Usman, zan Allah sallallahu alaihi wasallam da su da su na Umar da su na Abubakar su suke kiran su su zo ba su suke zuwa su same su ba inda suke abin in ka tsaya ka duba ka leka ne kyau ko rashin kunya suke wacce ke haka karatun ya nuna wa annahu sallallahu alaihi wa sallama ya yahduru kulla majalisin au makanin arada bi jasadihi wa ru'ihi Manzala ɗin din ne yake zuwa ya eh, haka aka ce gaskiya ne to kaga su ba su suke zuwa su samu manzon Allah ba ah, manzon Allah ne yake zuwa su sami hmm. su kaga iya karshen rashin kunya kenan fa to sun raina manzan Allah sosai mutanen nan wallahi mara. Hmm. Ene eh, kawai mu dai Allah ya mana tsari da su wannan bayan da za a yi Allah dai mun muna gode ma Allah wallahi malam kullum da Allah ya kawo ku. Idan ba dan haka ba wallahi mutanen nan da sun canza addinin musulunci tintini. Eh ba za mu bari su canza ba insha Allah sai dai mutum in bai nufaci gaskiya ba. Eh malam Rabi ga wani yana kira za mu sauke ka. to malam to na gode Allah ya saka alheri sai ya amin amin Allah ya sa mu dace akwai wani wanda na ga ya kira a ga alaji ya kirawo eh, na ga ga wani dan kuwa ga alaji ya kirawo alaji ba kai bacci ba eh, muna kan muna kan assalamu alaikum okay to alaji alaji da na ga ka kirawo amma ya katse alaji to abu raihan abu raihan yana ta kira <clears throat> haka ne gaskiya ne manzo Allah suka ce yana zuwa assalamu alaikum abu raihan wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh eh barka da zuwa da kana yi barka da dare. To alhamdulillah ya gida. Alhamdulillah ya gogari ya karatu. Ah wallahi alhamdulillah ana nan ana yi. Amin, amin, amin, mara. Muna da bibiyan karatu, da zuwa na bibiyan, ina bibiyan wani karatu, wani karatu na wani daga cikin sufaye. Na yi jiyar kido kan kan kan mana. Sai sun riki, ce kawai sai surutu ake ta yi, a da surutu wato mana ya riga tare musu gaba. Kuma na kamar yana ake faɗa wannan kan mu kuma za mu ƙara ci gaba ci gaba na arziki ba bara da daga ado ba da alkalami wallahi abun da ya dame su mutanen nan ni na rantsa da Allah mutanen da su waye gari a ce yau mutu ina ga suna ganin sun huta a wallahi to amma abun da suka manta abun da suka manta cewa wato abun da suka manta akwai magana da malam Kabiru gobe yake faɗa hmm. wai da yake cewa da suna cewa malam Jafar ya maza musu da haka shi malam Jafar za ka gane cewa malam Jafar ma bai dama dama ne ya ce to kun ga wannan masu kabbara na tsawon gaba gaban nan hmm. duk ran da suka zama so da masu hawa membarin na su yi wa'azi to wallahi kun shiga uku to yanzu gashi Allah ya kawo ku mala abu ya mala alkari wallahi kuma tallahi in gaya ma akwai waɗanda suke ɗalibai da muka yi jami'a da su wallahi kuma tallahi na san su eh. akwai waɗanda a karatu musamman abin da ya shafi usulul fiqh da falsafa wallahi a gaba eh. suke da yanzu jira suke kawai nema suke ma mu ba su dama muna a'a eh. ci gaba da karatu suna jami'o'i yanzu haka eh. wallahi suna nan da yawa ah. ai malaman suna sun yi illa ne sun ta da al'umma sai ya to haihuwa ta yi rana yadda ka ga shehu mansur kuma ya faɗi haka ne kwarai eh, kuwa bala ka yi ka san Allah yadda ke zaune ɗin nan ga abubuwan da na karanta eh. yanzu wallahi duk duniyar ɗariƙa akwai wayanda suke a gaba suke da ni da karatu cikin yan ɗariƙa wallahi ban ga iya kare wannan abun ba wallahi malam ba za su iya kai wallahi malam alkalami ko tijani ne na ganshi ba ne kare wannan abun ba eh, <laughs> malam alkalami wallahi ba za su iya ba wallahi ba za su iya ba ai magana da malam ba yake ba yake fara yace wai wane yaro to wallahi babban ma ne shi Allah na abu ne wanda yake na karatu in kana da shi kai kwarai kwa kwa wallahi alhamdulillah ba mun san komai bane arabta shay'an wa ghaibata magana da malama ne faɗa magana da malama bane hmm. ke faɗa ke cewa wane yaro wallahi ban da ma wane kuma wallahi ba za su karewa ba sai dai ko a tsara shari da kake yanzu ka ga misali Kun zo maganan eh, da suka wasa ko daga dare nan cewa sun fito suna da sai ce kuɗi akan maganan da ta to ni ban ga me wani abun ta da jiyan waya ba ba za mu ta da jiyan waya ba kwata-kwata an zo ce a malam kaza kaza da mun yi biya ya ta da ne kaza wa abu to ya tashi na rasa gane me mutanen suke nema wanda ga karatun nan ko kare ba ku kare karatu ko ku kura da kura ta da kan shi ne abu da bai ta kara karya ba wallahi kuma ka san wani abu ka san shehi ɗayi rubuci shi ma ya faɗi ya gaji cewa mu ne ɗan boko haramu gwamnati ta ɗau mataki a kanmu ta yi kaza ta yi kaza amma har yanzu kuma mu ne da fawa a cikin gwamnatin. Ai, <laughs> mala da kare wallahi kamar ka shiga zuciya da. <laughs> Wallahi da yamma na yana zaune da na kalli sakon nan daga bidar. Ina zaune na tunanin na ce a ah, to mutanen su ba su gane cewa akwai bambanci ba ne tsakanin aƙidar eh, ahlus sunna da kuma aƙidar kawarij. Har yanzu ba su gane cewa akwai bambanci ba. Izara tana neman shekara arba'in ko wani abu makamancin haka. ba su taba ganin cewa an kai izalin nan kasa ba ba su taba ganin ba su taba ganin kai da kasa ba to ya za a yi yau a ce wai za su kai da kasa ko kuma wani zai ce wai a ya taki a takin wani malami guda ɗaya cikin malamin izala ya ce wai da wannan wannan abu zai kafa hujja cewa wai a zo a ko a kama malamin izala ko na ce to a kama mana wallahi da zina wallahi bana bibiyan mutanen nan bana wani bibiyan su amma da zo akwai ɗaya daga cikin su wani mara kunya wanda daman an riga sai wallahi yana program wallahi sanda da yasa na yi comment dole na nake cewa mu kai ka kai shi gurga ka kai shi kotu ka kai malam Musa kotu kawai <laughs> wallahi malam dare sanda na fito nace masa nace masa na rubuta masa nace ka kai malam Musa kotu kawai ai ka san abin da yake faruwa wato ah. malam Musa a kwana biyun nan in ka lura ya eh. harbu ya harbu eh. abin da aka kasa tarewa shewin shewin ra'ayi din ya tafko to wani abu ya rikita su su ba za su iya ba da amsa ba jahilcin su ya fito fili to kaka za a yi a karkatar da hankalin jahilai mabiya wawaye kan wani abu daban shi yasa a yi dace, karatun za mu ci gaba kuma mun yi waya da malamin insha Allah mun fara kenan eh. Eh, fara daina ba wallahi zancen ah. yarinyar nan ma in ka lura da eh. yanzu fa malaman suna da suka yi magana sun yi sun bar su da mutanen gari ne su da a zaton cewa malaman suna ba su kima cikin al'umma ba yadda za a har ma za a ba su kariya ba yawa abin da suka dauka kenan in ka lura za a yi jami'an da suka fara yin wauta cewa ai yarinyar nan abun ma da ta yi ba kaza to sai suka fahimci cewa yanzu al'umma ne waɗansu suke fitowa suke raddi to su kuma suna kayan al'umma da to a yanzu to a yanzu yaya za su zantukan da suka yi zafafa na baya su dan sanya yadda su shi ya sa mu da karatu ma muka ci gaba ni wallahi idan a goyon baya na ne duk malaman sunna wannan abu da ya faru ya riga ya faru kuma insha Allah shi kalan kansa malam Aminu Daura ma zai yafe mata kwarai kwa da ni wannan abu fa wallahi da farko na dau zafi akan abun nan malam amma da matan ta fito tace ta fito tace ta fito ta tace a bada ta tace ta tana bada hakuri ita fito yankowa ga yi kuma wata magana ta faɗa matar nan ta ce an yanko bidiyo da masu yanko bidiyo su ji tsoron Allah duk wanda ka yanko wani abu da kake da kawai ya yi da ra'ayinka ko wani ke so kai tsokaci a kai wani ya zo ya gani to kai ma kana da kamshin a kan wani abu ka san wani abu da ke faruwa wallahi ko da yankowa aka yi dai ta yi kuskure ita kanta ba ta cewa in ta yi kuma wannan abin kana yi wannan abin da ya eh. faru alkhairi ne jama'ar Aminu Zaurawa, ga kuma tafiyar sunna. Kwarai kuwa, wallahi kaga yanzu kaga yanzu jama'a sun fahimci sunna malaman sunna sun yi ƙarfi a wannan ƙasar wannan kaɗai abin da ya faru. Saboda za ka ga wani ba za ka taɓa ganin sa wai yana da alaƙa ma da izala ba amma da shi ake kare ma da amini daura wannan alkhairi ne. Har cikin har cikin yadda rigon har cikin yadda rigon To, kaga wani alhamdulillah. Yaushe ne malaman sunna har suka samu wannan kima cikin al'umma, kai hata 'yan wasan hausan ma. Kwarai To Allah Allah ya Allah isa ta gane. Allah isa ya zamanto wannan shine sanadiyar shiryarta. Ba a zagin mutum saboda al'umuru bil khawatim su al'amura a ƙarshe ake duba ba a san me me mutum zai cika ba ƙila yanzu ka ga mutum ya saba wa Allah ga wanda ya kashe ɗaiɗaiɗaiɗaiɗai har mutane casa'in da tara ya zo ya tuba zuciyarsa ta karaya aka yi masa muni zuwa ga wani an malami ne sai ya ba shi fatawar Allah ba zai yafe masa bai ya cike shi na ɗarin haka kuma akwai hadisi ya tabbata ingantacce wani yana bautar Allah wani yana saba wa Allah shi ɗayan wanda yake bautata wa Allah ya yi jama'a yake cewa Allah ba zai gafarta wa wani ba. Allah maɗaukacin sarki ya ce to shi na gafarta masa. Shi yasa ba a shiga tsakanin Allah da bawa. Wallahi ba a shiga, ba a shiga. Eh, kawai ya nuna ya yi. Ta ta ba Ta ce tana ba da hakuri. sai na je ma ta burge ni da rabido ta ce da bada gurin nan wani kawai shi wannan mai kuskure ne wallahi kuma kana ji wannan zaka ga illa mu na malaman ɗariƙa duk da ta ga ta ce ma ta yi laifi suka ne ga wa'ancan shashashan Allah ya samu dafi Amin amin ba alkhairi Allah ya kara muku kilasi. Amin haka. Allah ya kara muku kilasi a duk abin da ake kuma Allah ya samu ka zani hasanat. Sannan malam Musa kuma muna kara muna ƙara kai mu muna ƙara jadda da wayar wato daga malam Musa kuma ka san malam Musa da ne malam malam Abu Rayhan malam kadai akwai wani wanda na gani ba wai dan izara bane kana kallon sa eh. yanda yake eh. shine mata ban ji daɗi ba wallahi wallahi lallai na ga na ga bidiyo na wani tijo akan nan kaga bai kamata ba wallahi bai kamata ba ni kaina ban ji daɗi wannan muna kishin malamai ba shi ke nuna kuma mu sauka daga kan layi ba wallahi haka ne da wanda suka fito ma suka yi bidiyo suka dudura ashar ashar irin na irin na maguza wanda kuskure ne wallahi kuskure ne ma da kare Allah madaukakin sarki ya sa mu dace amma dai to Allah ga mu karatu za mu ci gaba da yi malam Musa shi ma zai tura da yi kamar kamar kamar yadda na faɗa ma ne kamar yadda na faɗa magana malam Kabiru Gombe yanzu nake ganin ta da a ce malam Kabiru Gombe a dari a dari a dari gusufa ne yake to da yana ga yanzu ya zama wali da zo wani saboda saboda nuna kalmomi wallahi ko nan idan da dariƙa nake in dariƙa tana da iri na anan in dariƙa tana da irin alkanawi anan a da kaga cika baki kwaye kuwa wallahi sai wallahi ba ga wancan zo sarkin gudun ba tun ya tashi yi magana aka rufe shi ya kasa motsawa kenan sai dai zuwa wani zo da da an ce an ce a karanta an ce a karanta an ce a karanta an ce a karanta shi dai ya kasa cewa kowai. wallahi ya shiru kuma da an ce da ya kuskura an yi wannan zaman wallahi magana malam Jafar da an kai shi magabar tarihi Allah ya shirye shi Allah ya sa ya gane inda a gidan karatu ne wallahi da aka yi da tarihi malam wallahi wallahi wallahi ya shirye shi wallahi kuma malam Jafar Allah ya sa mu dace malam Jafar Abu Rehan Da wani yana kira assalamu alaikum na ɗan'uwa da wa muke magana kana magana da ɗalibi sani ibrahim daga nan taraba Jaringo. to malam sani ibrahim ko daga taraba muna jin ka malam ya kokari ya fama da jama'a alhamdulillah mun saurari program tun daga farko har zuwa yanzu Allah ya saka da alkhairi kuma muna bibiyo Allah ya sa biyan Allah Allah ya karba mana amin amin amin malam alkanawi wallahi na ji daɗin wannan program da kake gabatarwa yanzu Allah kuma ya ƙara basira ya ƙara sanya wani aiki da ake a cikin mizani. Allah ya mana, haka, ah, malam sani. Wallahi dazu dazu nake hawa nake ta ganin wasu wawaye haka waɗanda su a kullum ƙoƙarinsu shine su ga sun cinna ma maluman sunna wani abin da zai zanto abin zargi a wurin sauran jahilai. Hmm. Eh, wannan shine ƙoƙarinsu. Malam Musa ya fito ya yi magana wajen raddi wani lokaci ana dan zafafawa amma su dama ƙoƙarinsu su ne ina ne mutum ba a duba alkhairin malami ina ne ya yi kure guda ɗaya shi kawai ake nema domin a kama wannan wuri domin a musanta shi ko kuma a cinna masa wani abin da zai zamto fitina a rayuwarsa. Ke, assalamu alaikum. Wallahi Na'am, wa alaikum salam. Wallahi Sheikh babu wani abu da zai zama fitina a rayuwar malamin sunna. Kuma kana Insha Allah. Kawai ni abin da nake so jama'a su gane wannan karatun ne ba sa so a ci gaba. Kuma mu wallahi ba mu fara ba. Sosai, sosai ai karatun yana shiga cikin su, yana shiga cikin. Ai wallahi ban ma fara ba. In ma kana da ko mafarki kai za mu daina tona wa shehunanka asiri wallahi ka farka ka yi istighfari don mummunan mafarki ne wannan gaskiya ne ai Allah ya taimaka ai muna jin daɗi saboda da yawa daga cikin mutane suna fahimtar sunna ai kuma yadda nake jin daɗi idan muka zo muka zauna ɗariƙa ta haifi ɗan da zai zo in kaga sun fito sun yi haushi to daman inda suke samu su fake Eh. daman da muka gano sai muka kulle ƙofar. Sosai sosai. Ka san akwai da inda suke fakewa suna samun kariya. Eh. Sosai sosai. Eh kama mutum ne ka biyo shi in ka biyo shi sai ya shiga ɗakin babarsa. Sai ya boya. Eh. Ita kuma babar tasa sai ta yi kanka. Haka ne. Eh to a yanzu kaga idan yaro ai ya cika ai sai ya fito fili yanzu. sosai wannan gaskiya ne. Eh, amma babu matsala ma, eh, A hakan ma a jinjina wa shi wanda shi ya bi yaron ɗakin babar tasa ɗin ma. Gaskiya ne ya yi ƙoƙari sosai. Eh, ya yi ƙoƙari da ya bi shi ɗakin babar tasa. Sosai sosai kuwa. Ya haka to yanzu idan ya cika sai ya fito duniya. Sosai. Sosai. Ba wani ya buya ba. Eh, wallahi sai matallahi. wallahi malam karatun yana shiga jiki wannan shine gaskiyar magana yana shiga jiki an birkita musu lissafi gaba daya eh in yanzu abubuwan da eh, su kansu ba su san cewa eh da su kansu san cewa ahlus sunna sun fahimci littattafan su kamar yadda yanzu da kuka fito kuke waɗannan karatuka ba su kansu ba su taɓa yin tunani ba ah, amma sai ba Eh. Oh, wala akwai wanda ya yi kira na wai yaushe muke yin wai muraja a wannan wai karatun <laughs> saboda kullum ana cikin program eh, eh wala wannan kana ji ba komai ba ne, albarkacin sunnan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama wattaqullaha wa yu'allimukum Lahu ne wala yansuranna Allah man suruhu ne wa inna jundana lahumul ghalibuna ne كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ne inna Allah la qawiyyun aziz sosai insha Allah karan kanmu ba wai aikin mu bane eh wallahi tasirin Allah ne cikin wannan al'amarin wallahi kuma shi Allah ya sanya albarkan sa cikin wallahi alhamdulillah sheik wallahi wani zubin ai sanda suke can gidan babar tasu sosai eh idan naga a gaban babar su ne tana shiga ɗaki sai da biyu su na cafko su shine suka kai shine suka kai ni ƙara gurin babar tasu Allah sarki eh to amma babar tasu ta fito ta yi magana eh malam eh, ni na ji daɗin abin da wannan wannan bayani naka da kuma shi bayanin da shi Sheikh Musa Yusuf ya yi hmm. eh, da zu da na gani ya yi daidai sannan kuma sannan kuma su kada su yi tunani kada su taɓa yin tunanin cewa a mm. yanzu suna da ƙarfin da za su iya fiskantar malumin suna da barazana ko da tsoratarwa domin su kawo cikas da a wanda ake yi kowa ya san aƙidar ahlu suna aƙida ce mai kyau sannan kuma karatukan da suke karatuka ne waɗanda suna gina su akan ƙur'ani da suna, kuma ba a fitowa a yi abu duk abun da ake fitowa a yi a littattafai ake ɗaukowa a karanta ai ai ba wai abu ne wanda ake kawo su daga in an fada za a ce ga reprints just duba wai kaza just duba wai kaza wasu ma cikin su ba su da waɗannan tafa sai ƙarya a cikinsu. su zaka ga mutum ya fito yana karatu ba gashi nan yana rike da waya a hannunsa ko ka ga mutum ya dan yi joci na dan waɗansu abubuwa amma in yazo sai ya nuna maka gaba ɗaya littafan ne a gaban sa kuma ƙarya assalamu alaikum wallahi ba in katse ka ba kaga ko su shatima almiskin sosai na rantse da zatin Allah duk abin da yake karanta ƙarya yake ba shi ya sai littafin na Ibn Taymiyyah a iya gani ba eh, wallahi kana littattafan da yake zuwa ya turo mun karanta mun ji an faɗi irin abin da yake ta faɗi a yanzu amma da yake jahilai su abin da suke waizata shi yasa idan ni na yi bincike na fahimci haka idan aka yi kuskure a waccan magana shi ma in ya zo haka zai kwaba sosai sosai duk cikin su ba wanda ba wanda yake da farin da zai kai kansa cikin littattafan ibnu taymiya wai har ya gano kuskuren sa wai yanzu su ma waɗanda suka yi sun mutu ka eh kakannin ah, kakanninsa ne a bid'a su ne suka yi suka masa amma Allah ya su ba su suke wai karanta shi yasa kana komawa da shi ya gano wannan yasa kana komawa sai ka ga cewa a cikin can littafin ba haka bane inda sun san ba haka bane da ba za su zo su maimaita ba a yanzu ka duba shatima a miskin ya karanta can wani maƙiyi na shekul islam bin taimiyya ya ce a cikin littafin ilamul muwaqqi'ina wai an ce kana shekuna shadidat tajannubi lil madhahib arba'a haka ya karanta a can sai ya kwafo shi ma ya zo ya maimaita da na koma asalin littafin sai na ga ashe ha'inci ne wanda ya kwafo ya yi shi ma da ya zo eh shi ma da ya zo sai ya maimaita dan in ya san ba haka ba ne yanda yake eh. cika baki kuma ya san duniya tana kallon sa ba zai zo ya maimaita ba wannan gaskiya ne Allah ya shirye su shi sa shi za mu ci gaba da aiki ne insha Allah wallahi wallahi wallahi malam wannan abu da kuke yi daidai eh, wanda duk wanda ke jina cewa abin da kuke yin nan ba daidai ba ne shi a fahimtansa to wannan kawai ba wai sun addini da suna ya ci gaba ba ne domin yan bidiya nan a makalla. yan bidiya da kake ga wallahi inda a ce addini yana wurin yan bidiya har izuwa yanzu wallahi da yawa daga cikin waɗanda ba musulmai ba za su fahimci addinin gaskiya su karbi musulunci ba saboda mafiya yanzu irin yadda suka jirkita addini yanzu ka ga yadda ɗauki misali na maulidi yadda suka jirkita shi inda yake sabanin da da yanzu yanda suka jirkita abu wallahi har da ganguna abu dai an komar da shi yanda ka san kristoci suke kirsimeti sun jirkita ma addini idan ba an fito an karantar da mutane addinin gaskiya ba ta ya za a yi wanda ba musulmi ma zai fahimci musulunci har ya sha'awar musulunci ya shige ta. duk wanda ka na ga ah. duk wanda na ya fito wai ka ga yana cewa ko a daina ɗayan biyu ne Eh, su karan kansu 'yan ɗariƙa sun san ba su iya kara abin da ke ciki ba. Sosai kuwa. Sai ba saja sai su fito da su sai su fito da su ne eh. su 'yan ba na ne wai sun zo su yi nasiya. Eh, ko su yi karin izara su ke su ma sunna ne. Don haka yanzu suna ba da shawara don haka a daina. Eh. don haka a daina. Eh. Wai Ai mu kamar muna jin daɗi kwarai da gaske kuma wallahi wallahi al'umma suna fahimta sosai. Ana samun waɗanda suke fahimtan cewa bidiyoyin da waɗancan asalin manya-manyan girgiman maluman ɗarikan da suka kirkiro suka sanya cin abinci, suna gane cewa waɗannan abubuwan shiririta ne ba shi da alaka da addini ba shi da alaka da karantar musulunci suna fahimta kuma ko a nan muna samun da yawa waɗanda suna barin waɗannan ɗaya suna dawowa kan hanyar su wallahi alhamdulillah ana samun dewa saboda haka wani abu ne mai kyau su kuma dama karmakalla abin da ya kamata a fahimta da su shine su fito wanda suke yi ai suna kare waɗannan aƙidu su gurɓataccen aƙidun suke karewa ai shi yasa ba su so Sheikh, ka san wani abu? Sheikh, yadda suke shiga cikin littattafan malaman mu su ɗauko abu mu zo mu danna mu ce ƙarya suke ha'inci suke jahilci suke ba sa iya haka. Kaga yanzu na ɗauko littafi. Na ɗauko ad-durratul kharida na janyo baiti wa kana yara ya fi hali yaqazatin wa laysa An kulle miqdar tarfatin فيسأله عن كل أمر يريده فيا maƙama ورثني ba za ka taɓa ganin a social media wani ɗan ɗariƙa ya ɗauko wannan baitin ya buɗo littafin ya danna muryata na maimaita abin da na faɗi gurin baitin ya warware ba za su taɓa ba. Har abada ba su iya baya abu ne wanda yake abu ne wanda yake aƙidantar aƙidan su ne yayi aƙidan su ne yayi. Allah ya shirye su shi ba wani yana ta kira. Allah ya sa mu dace. Shek ba mu eh. Allah ya karɓa mana. Mun gode. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shek Alkan. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi Shek Alkan. Barka da wuni. Yawa wa barka da ya gida. A lafiya lau Abdullahi Aliyu Suleiman ne da Za'ir. To barka da zuwa Malam Abdullahi Suleiman ko. Aliyu Suleiman. Ok Aliyu Suleiman. Aljazairi barka zuwa Ka san lafiya ka san kuwa ka san kuwa mun zo na hadarin ko za garin mu ko a mun zo hadarin <laughs> masha Allah masha Allah yana da kyau gaskiya Allah ya taimaka to barka da zuwa amma da Allah akwai wani akwai wata alƙarya da na karanta cikin littafi aiwa al-ifaratul ahmadiyya kasan shehu tijjani yana da 'ya'ya guda biyu akwai Muhammadu kabir akwai Muhammadu habib sosai ɗaya ne ma baya iya yin larabci ɗaya idan idan ya je ƙasa ɗaya ɗaya in ya je ƙasa eh. sai ya zama kurma sai ya karya ya ce ai a ce yana cikin wani lazimi don haka ba zai samu damar magana wai da al'umma ba saboda kasi masa dariya Mala alkano ban bantar hanzarin ka assalamu alaikum wa alaikum salam. Mala alkano ban ga magana ta ka taban dariya abinda ya sa ce taban dariya ya za a ce me yake dan dan shi ga manzo Allah ne larabci ba abin abin ba maki wurin nan eh za ta iya yiwa yaran kakan nasa ne bai dame shi ba to mu a mu ba mun damu da manzon Allah ba mu ai mu da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama har ta kai sai mun koyi yaransa kuma wallahi sai dai a ce sallan biya ba amma babu inda wallahi babu inda za mu je mu kasa yin larabci kowaye a gaban ka sai mun larabci wallahi eh wallahi haka ne Allah ba ma ba ma tsoro a ce mun yi kuskure eh ba ma tsoro to ai mu dama mai tsoro baya gwaninta ka taɓa mai tsoro shi gwaninta bai iya waye to kana ji shi wannan ɗaya daga cikin 'ya'yan shehu tijjani Muhammadu habib an ce an binne shi a wani waje sunan alƙaryar wazan wazan ne a yace to na karanta ta cikin littafi ka ta ne wazan nan cikin cikin cikin me yake cikin wani alƙarya ko eh Ana ah, yana tare da laraba ina tare da laraba eh eh ne ana ina wazan shi ko ne eh wazan ai da ka miƙa musu mai magana sai in tambaye su ko ba sa jin larabci ko sa hmm. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. ina ganin yan uwana ta tashi insha Allahu daga wannan dan uwa <coughs> assalamu alaikum Alo? Na'am, Sheikh. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Muna jin ka, Sheikh. السلام عليكم حياكم الله بالله هل عرفت القرية التي السلام عليكم حياكم الله وعليكم السلام كيف حالكم وكيف الأسرة؟ كيف الجو معكم؟ الحمد لله نعم كيف حالك أنت؟ عندي سؤال أريد أن أسألك عن شيء إذا عرفته بالله هل عرفت اسم القرية وزان قيل بأنها تقع في الجزائر أنا ما عرفت ما أردت المكان بعينه بالله هل عرفته؟ ما اسم القرية؟ وزان أريد أن أتأكد عليه هل هذا الكلام صحيح أم لا؟ قيل بأن هذه القرية تقع في الجزائر أو وزان كبيرة لا أعرفه لا قيل بأن شيخ حياكم الله أي دama ko eh ya ce wai bai sani ka za ta ka za ta kabira tana da yawa kenan ka sabe ya ganewa don da sai ka zo da shi turmusan kuwa ya san garin garin tujani inda ya taba zama okay wato wazan din guri ne babba to shi na kamar shi kasar ce kamar yace zayar nan ga kamar su zayar nan ga yace eh kabira okay. Na'am, ba matsala insha Allah, Allah ya saka Kana ji kaka kashe malam ina ji akwai wani tambaya da ka sanya cikin lamarin tushani. To, Allah ya sa tuna sani. A ka sani saboda karatu ma ka yi shi. Na'am. Inda Tijjani ya ce ni shi ke Annabi Muhammad shi na halarta duk kowane makani. Eh shi ne ma muka zauna muka yi. To da rayuwar shi kuma da jikin shi. Na'am. To shin ban gane ba makana dai ka cewa na ƴan ɗari kana yanka zuwa ko ku zo a har su zo nasu makana ya kana an ka su ba su gana Annabi Muhammad. eh to ya ce ana ma mashi na halatta ku ne makani eh haka eh haka na karanto cikin littafi to makani shi na da ta eh haka ce kullum makani kenan kowane wuri ba ya an ce wuri yan dari kana dai ka zuwa miki na kamata a ce duk wani malami na ahlus sunna ko malami na yan shi'a ce suna gana annabi to me yasa yan dari kana dai kana annabi <laughs> wallahi kana ji duk wayannan tambayoyi ne wacce in karya ta kai karya za ka yi ta bugawa to ka gani yanzu ma ana ta mutum ya ce wai annabi na zuwa fi kulli makani shi da kai ne ce da kuma rayuwar shi kuma da shige shi kuma amma kuma babu wanda ya taɓa yin yadda mutane sai a kawai wallahi summa tallahi to su masu da yawa su gane cewa abin nan ba duk ajiyar ga saba'in da an ga karanto ba su gane kuma ga da zama an kai wajen ta kuma duka babu yadda sun gane alkawarin kawai su a cigaba da karatu a ah, insha Allah wallahi za a ci gaba da Allah ya saka da alkhairi shi mun gode amin amin a da sama ya ka aka ce shehu tijjani yana zuwa wai wa annahu sallallahu alaihi wasallama yahduru kulla majlisin aw makanin arada bi jasadihi wa ruhihi da jikinsa ma da jikinsa da ruhinsa كلام مضحك رأيت أحدا هنا يكتب على الشاشة بأنه تعجب من عربيتي لا تعجب هذه العربية مهما بلغت في القمة لن تستطيع أبدا أن تشير إلى خطأ لغوي في كلامي لن تستطيع أبدا مسكين مغفل إن كنت قادرا اتصل علي ونتحدث بالعربية أو نتناقش بالعربية لذلك ذلك الناس يعرفون من هو عفوا اتصل علي حبس بالعربية مسكين مغفل جاهل مهكم ما عرف شيئا من الدين يدعي العلم اتصل إن كنت قادرا على التحدث بالعربية ما في مشكلة to ga wani dan waya na kira kai ne na karshe afwan hankali na yana kan wannan ban gani ba to ga wani yana kira ga wani yana kira afo assalamu alaikum na'am assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh sheik afwan fa hankali na yana kan abu haka ina haka nan shi yasa ban ga haka nan da wasanni da zuwa na'am sannan kare malal kana da fatan kana lafiya wallahi alhamdulillah lafiya kalau da muke magana shi آه، كان تارد آه، عبد الوهاب صال أنا إيطاليا مالك عبد الوهاب آه، ما شاء الله الحمد لله والله من قولي مع الله ما شاء الله آمين آمين آمين آمين آمين يا ربي مالا الكرمي الله وبنجي يا كاري منكم كما الله وبنجي يا كارا دوكا كارا درجة إن شاء الله Eh, mutanenmu gaskiya eh, duk abin da zai taso in malamin eh, ahal suna ya yi wani magana jahilai ba su fahimci abin da yake nufi ba to za ka ga wannan ma shi zama dalilin tunan asirin yadda janiya domin duk malamin da za ka ga ya fito ya yi magana duka to shi ka ga asirin su kuma ya kara tumuwa hmm. amma da ni shawaran da nake so in ba su ne in wani abu ya taso haka da bai kamata masu suna magana kuma ga ainihin abin da ake neman su fito su su yi hmm. magana a kan shi kuma ba su zuwa su yi magana kan wannan abin sai abin da bai gano su ba kuma malami ya yi magana jahilai sun zo su yi magana shi su kuma su zo su mara ma jahilan baya kuma za ka ga duk wanda ke mara ma irin wannan maganganun sai da ke faruwa za ta iya yiwa abin da aka faɗi ne ba su da abin cewa to ka gani ko hmm. to kuma a ga inda ake neman ku sai ku je kuma na kame kame hmm. inda kuma bai ba inda ma jahilcin su kuma zai kara bayyana shekaran ko ce kenan naji cikin eh, eh, marasa rajista da ya zo ya yi magana game da batun eh, da zancen da wazin da malam amini ya yi <laughs> to ya zo ya yi magana yana ci ma haka nan ne haka nan yana bakin abin da aka sosai sosai <laughs> ya zo yana ba kan abin da wannan mace wannan yariyan ta zo ta gaya na ji ya zo yana ba ta kuma wannan abin da malam aminu ya zo ya yi magana game da shi malami mai ilimi wallahi mun da ma ba mu yi karatu ba mun fahimci abin da yake nufi amma shi ya zo yana ji yana gani ya zo kuma yana bakin maganan da wannan yariya ta yi yana ga kaman abin da zan zo ta yayi daidai malam aminu daura bai daidai ba kuma wallahi sai inda ma ya kara ba mamaki kenan to Allah ubangiji ya kara fahimtar da su insha Allah ko kuma Allah ubangiji ya kiyaye mana ku eh ma ku sosai Allah sa ka da alheri insha Allah karatu za mu insha Allah Allah Allah ubangiji kuma ya kara muku eh, hikima kuma da fahimta kuma Allah kiya ku da tuttuba ya binga kusuran harshe insha Allah ma assalamu Malam Abdullahi kai ne na ƙarshe akwai wani ɗan uwa da yake kai a akwai alaji alaji ai za a tashi insha Allah sai ta yi magana alaji kai ne na ƙarshe gani alaji kai ne na ƙarshe ألا تتصل يا من يدعي العربية ألا تتصل يا من يدعي العربية ألا تتصل اتصل علي Allah ya san da dace. To, alaji nake kira, alaji ya yasa haka za mu yi ta ci gaba eh, ba za mu sauka daga kan ba eh. ina ganin uwa ku bari za mu tafi insha Allah wannan shi ne bonus da na yi halka na ɗaya cikin wannan littafi ƙarerai saba'in har yanzu ba wanda ya kirawo na san haka zan zauna haka zan tashi sai kuma bayan na tashi ba za ka rasa karnuka masu haushi ba kuma na ƙara janyo wa hankalin yan uwa dan Allah dan Allah dan Allah wannan maganar abatta eh, mu ci gaba da karatu mu yawa mu ci gaba mu muna da abun faɗi eh, wannan maganar ba guri ba ne wanda za mu zo mu ta ɓata wa kanmu lokaci a muna da abubuwa na faɗi alhaji ya kira muna ganin za mu ɗauke shi da sallah sai mu tashi eh, muna da abubuwan kuɗi da yawa wallahi ba na wa'annan assalamu alaikum wa alaikum salam alhaji ina zuwa wallahi bata na wa'annan mutanen da harkar da al'umma da shirkiyat da suke yi da abubuwa da suke koyawa al'umma ta bayan fage ai sai hankuri mutane suna ganewa eh cikin dan haka kada mu je gefe nan a je a yi ta ɗauki hankalin muna wani abu da bai kamata ba wannan magana wannan baiwa Allah ku rabu da ita yawa mu dai karatun za mu ci gaba da yi sabon ne yake kaiwa yawa ya nuna da ah, ni tambaya da gare ni cikin tarika hmm. waga kwata-kwata shine shi Ahmad Tijani ko eh shine gaskiya Tijaniya ba ai shi yasa ana. shi bayan shi wane ne to dari shi dai tasa iyaka tasa shi da ya yi waɗansu ɗariƙu ya yi waɗansu ɗariƙu da ya yi waɗansu ɗariƙu wai sai ya ce wai daga nan manzan Allah ya ce gashi shi ya ba shi tasa saboda muna ji ana ce shi ne waga kwata kuta bayan shi sai Ali Razmi. To yanzu mun gani an sa Aliyu Razmi cikin bola an daga Shehu Ibrahim. <laughs> Eh, yanzu wani yana nan wani yana nan ga tambaye ya ce min to ina na ina nan ga gwada mishi maulidin shehu ibrahim ya ce ina riya rasmi na ce wannan an sa shi cikin gora eh ka san shi ma shehu ibrahim din fa shehu ibrahim din shi ma matsayin shi ya wuce matsayin aliyu rasmi ne cikin tarika a shi shehu ibrahim din da kake gani ba wai duk gaba ɗayan su bane eh shehu ibrahim din ba ba duk matansu ba ne suke matsayin ya wuce na Aliyu Razumi eh, a ai na ce ma shi ma Shehu Ibrahim din yan Najeriya ne kawai da iya kawo ai su yan Najeriya kawai ne saboda shi karan kansa Shehu in ka je a Senegal an tuturo wala akwai wani ai ba jin Faransa mun muna shi <laughs> shi ya sa to eh, eh na sani Senegal na sani yawa Senegal wancan ne yana da akwai wani ana ce mishi tuba ana ce mishi tuba Sheikh Ahmad Bamba ake kira shi manyan gaskiya ne su ne kwata kwata eh, na sani shi karan kansa shi Ibrahim fi yana ganin ban dai sani ba ko gani yayi bai samu karbuwa ba a can a Senegal din sai ya fita wa'ansu duk kasashe to a nan ne a fita da eh, a yawon da ya yi ne nan ne sai ya tattara amma a a can a wannan din shi ba komai ne wata rana na'am wata rana na haɗu da wani san mutunan Senegal sai na kawo musu yancen Shehu Ibrahim na ce mishi Ibrahim shi da Shehu Ahmad Bamba ni na bayan Shehu Ibrahim ya ce ni kafiri ne ban san komi ba hmm. <laughs> yake ana sallah ana maganar shehu ahmad Bamba ni na maganar shehu ibrahim wa san shehu ibrahim a senegal ah, yake mishi to gurin mu an san shi ba Eh malam to Allah ya sa a gama lafiya. Amin amin amin Allah ya saka da Allah ya kai mu gobe assalamu alaikum. Amin wa alaikum assalam ya hadda mu shi ne na kashe. Ina ganin to wannan gaba ne kenan mun na san yadda na zauna a kan tashi. Wallahi ni karan kai na da tashi Ibrahim yana da matsayi a Senegal din sai har har gina masallacin nan nasa da aka eh, ba wai 'yan Senegal bane suka yi ba su bane akwai wa'ansu wanda za ka gan su suna tara gashin nan su ba sa sallah ba sa sallah ba sa azumi an ga ɗauke musu wannan Sheikh Ahmad Bamba shi ne kwa Ahmad Bamba eh, su ne a su ne ainihin ma Senegal ɗin ma ba sa sallah ba sa azumi akwai wani wato wani ya salamu ji shi wani muridi shine ɗalibin na shi shek bamba ɗin za ka zan suna ta ala ba sa ba komai su wai sun ce wai lokacin da shi wai Ahmadu Bamba din ne ya ce wa ɗalibin wai ya azumi sai ya azumi har aka ringa mutuwa to daga ƙarshe sai ya ce wai ya ɗauke masa azumi shi yasa ba sa azumi ba sa azumi ba sa kaza kuma Allah haka suka ce 'dan danna muku ko da yake lokaci yayi assalamu alaikum wa wabarakatuh